Sashen Hausa na muryar Amurka biyu ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan com ko sashen hausa hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma si Ghana. Masu sauraro barkan mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da taron matasan PDP a jihar Jigawa inda suka ayyana sallamar tsohon gwamna Sule Lamido daga jam'iyyar. Iyali da 'yan uwan marigayi janar Mamman Batsa na kiran gwamnatin tarayya ta yi masa afuwa don su samu hurumin aiki da sunansa su kafa gidauniya. Mai masu shari ke cewa ne kan demokradiyya a Senegal inda shugaban 'yan adawa Usman Sonko ke tsaka mai wuya. Muna da shirin ciwon yamace da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Majalisar Wakilan Amurka ta ɗauki hanyar kada ƙuri'a ta ƙarshe kan tallafin corona na dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara da shugaba Biden ya samar, wanda Majalisar Dattawa ta amince da shi. Tallafin da ake burin ganin ya bunƙasa kudaden shigar miliyoyin Amurkawa da wuraren kasuwanci. ana sa ran majalisar wakilan wacce ke da rinjan 'yan democrat ta kada kuri'a a yau laraba matakin da daga shi sai saka hannu da shugaba biden zai yi don zama doka hakan kuma zai zamanto babban nasara ga biden wacce zai samu cikin kasa da wata biyu da ya kwashe akan karagar mulki a ƙarshen makon da ya gabata ne kudurin tallafin na biden ya sha da a majalisar dattawa bayan da majalisar ta yi wasu sauye-sauye a kansa wanda takwarar aikinta ta wakilai ta amince da shi yanzu ana fatan majalisar ta wakilai za ta sahale wannan kudurin doka da majalisar dattawan ta kammala da shi ba tare da ta yi wani sauyi ba yayin da kurewan 'yan democrat za su kara da na 'yan republican da suka dunkule wuri guda fadar bakin hama ingila ta ce iyalan masarautar ba su ji daɗi ba da suka ji irin kalubalen da yarima har da matarsa megan suka shiga cikin shekarun da suka gabata a lokacin suna zaune a fadar bayan wata hirar da gidan talabijin din cbs da aka yada a ranar lahadi wacce fitaccen mai gabatar da shirye-shiryen talabijin Oprah Winfrey ta yi da Harry da Meghan. An taɓa batutuwan launin fata, zamantakewar iyali da kuma tunanin ɗaukar ranta da Meghan ta yi. Masarautar ta fitar da wata sanarwa a madadin sarauniya Elizabeth. Tana mai cewa duk da ba lallai ne dukkan zantuttukan da aka taɓo ne suka zamanto da gaske ba. Iyalan masarautar sun ɗauki batutuwan da muhimmanci kuma za su ɗauki matakin da ya dace a cikin gida. Wannan sanarwa wacce aka wallafa a shafin Twitter ta kara da cewa ma'auratan da ɗansu aci za su ci gaba da kasancewa 'yan gida sanarwar na zuwa ne bayan da megan wacce jinsin taruwa biyu ne ta ce wani daga cikin iyalan masarautar ya nuna damuwa kan yadda duhun launin fatar ɗansa aci zai kasance yanzu haka megan wacce tsohuwar jarin fim ce tana ɗauke da wani juna biyun labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wakilin amurka na musamman kan yanayi john kerry ya kai ziyara brussels don tattaunawa kan haɗin kan ƙasashen da ke ɓangarorin tekun atlantika da jami'an ƙungiyar tarayyar turai da kuma shawarar da shugaba joe biden ya yanke ta sake shiga shirin yakin da ake yi da sauyin yanayi yayin da yake ganawa da manema labarai tare da jagoran wannan yunkuri na nahiyar turai france timmermans kerry ya jaddada cewa matsalar sauyin yanayi na ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da gwamnatin biden ta ƙudura aniyar yaƙa a cewar shi taron duba batutuwan yaƙi da sauyin yanayi da za a yi a watan nuwamba a birnin glasgow na ƙasar scotland shine lokaci da ya fi dacewa duniya ta haɗa kai ta ɗabbaka matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan yaƙi da sauyin yanayi a paris a karo na biyu wani jami'i cikin mukarraban jam'iyyar an san suci ta nld da aka hambar a myanmar ya mutu yayin da ake tsare da shi a daidai lokacin da masu zanga-zanga ke ci gaba da bijirewa sabuwar gwamnatin sojin da ta yi juyin mulki a ƙasar Zaumiatlin ya mutu ne a ranar Talata bayan da aka kama shi yayin da yake kokarin tserewa daga wani samame da 'yan sanda suka kai a Yangon. Kamar yadda rotannin da kafa yada labaran Myanmar da sauran kafafun yada labaran kasar suka fitar. Wani mamba a majalisar dokokin kasar wacce sojojin suka rusa ba Mayo ya ce Zaumiatlin ya taka rawa a zanga-zangar da ake yi. Iyalansa sun ce an kira su ne kawai aka ce su zo su ɗauki gawar a ranar Talata. ba tare da an faɗa musu yadda ya mutu ba kamar yadda abokansa suka shaida Prime ministan ƙasar girka ya yi kiran a kai zuciya nesa bayan da matasa masu zanga-zanga suka fara wani ofishin 'yan sanda a athens babban birnin ƙasar saboda abin da suka kira cin zalin da jami'an tsaro suke yi harin da matasan suka kai ya yi sanadin jiwa ɗaya daga cikin 'yan sandan mummunan rauni a cewar kamfanin dillancin labarai na ap prime minister kiriakos mitsotakis ya fitar da wata sarwa inda ya yi allah wadai da harin wannan tarzoma na zuwa ne yayin wani gangami da mutum dubu biyar suka yi a cewar kiyasin 'yan sanda a gundumar nea simirini da ke kudancin kasar wanda ke da tazarar kilomita hudu daga birnin na athens Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. A dutse babban birnin jihar Jigawa wata kungiyar matasa masu rajin kare jam'iyyar adawa ta PDP sun yi taro inda suka yanke matsayar sallamar tsohon gwamnan jihar Sule Lamido daga jam'iyyar da nuna ya aikata wasu ɗabi'u da suka hana jam'iyyar samun nasarar zaɓe ciki har da na shugaban ƙasa zamanin Goodluck Jonathan. Matasan waɗanda ke mara waɗan takarar gwamnan jihar har sau biyu Aminu Ringim wanda shi ma shugabancin jam'iyyar ya sallama sun ce sama hannun Sule Lamido daga PDP a jihar ne zai iya sama mata nasara. Jagoran matasan Nura Danjani Hadeja ya ce sun dau matakin ne don ceto jam'iyyar daga zargin kama karya girman kai da lamuran makarkashiya. Muna kira ga Sule Lamido da ya ji da kunnensa cewa mun kore shi daga jama'iyyar PDP kuma muna gargaɗarsa sanya. muna jan kunnensa cewa kada ya sake ya ƙara shiga wani al'amura na jama'iyyar PDP a cikin faɗin jihar Jigawa da mazaɓarsa ba maina da Najeriya. sannan kuma muna gargaɗin uwar jama'iyya cewa ta sani cewa a najeriya akwai jiha ta zamfara wanda aka zo aka yi zaɓe jama'iyyar apc ta cinye zaɓen nan na mazaɓu ga baki ɗaya na 'yan majalisar jiha na 'yan majalisar tarayya na sanatoci na gwamna amma aka shiga kotu saboda rashin ingancin shugabanci an yi shugabanci biyu aka dawo da pdp a yanzu pdp ce take shugabancin wannan jiha to muna kira da uwar jama'iyya kada ta yi yadda ta rasa jihar Jigawa akan mutum ɗaya. A nasa ɓangare shugaban jam'iyyar na Jigawa baban da Ibrahim ya ce ba zai tanka wa matasan ba don ba su da hurumin ɗaukar matakin. Murya Amurka ake sauraro daga birnin Abuja iyali da 'yan uwan marigayi janar Maman Batsa sun buƙaci shugaba Muhammadu Buhari ya yafi wa marigayin don haka ya ba su damar kafa gidauniyar tallafawa marayu. A taro da manema labarai Amina dangin na Batsa sun ce duk da suna ta babar zargin da aka yi wa jigon iyalin nasu amma tun da an zartar masa da hukunci na yunkurin juyin mulki a zamanin janar babangida to a taimaka a yi masa afuwa kamar yadda aka karrama marigayi a biola da nuna shi ke da gaskiya a zaben shekarar 1993 ga rahoton mustapha nasiru batsari daga mina mr jonathan batsa shine mai magana da yawun yan uwa da kuma iyalai na General Mamman Batsan. Mu community na Gulubatsa da iyalan marigayi Major General Mamman Batsa muna neman daga gwamnatin tarayya a yi mashi ahuwa in ma an ce ya aikata wannan laihin ne muna neman a yi mashi ahuwa a bashi fadan abin da ya sa kenan muka kira yan jaridu mu yi masu bayani wannan laihin sanin gaibu sai Allah amma mu ba mu amince cewa wannan laihin ya aikata ba amma tun da dai an riga an shafa mashi kashin kaji kuma shi an riga an yi mashi kisa mu ba mu da abin da za mu faɗa sai dai mu ce ma in ma ya yi laihin ne a yi hakuri shugaban kasa ya san mai jajjara mun mun domin sun yi aiki tare ya san ko shi wane ne ya san ko me zai iya aikatawa. Mr. Jonathan Batsan dai ya kara da cewa a yanzu haka suna yunkurin kafa wata gidauniya ta tallafawa marayu da marasa ƙarfi da sunan General Mamman Batsan. To amma saboda wannan matsala lamarin ya faskara. Ba za mu iya foundation da sunan shi ba sai an ba mu fada. Kuma ayyukan da foundation nan za su yi na ɗaya shine tallaba ma widows da orphans. To ko iyalan General Mamman Batsan na da wannan hurumi na neman afuwar gwamnati ga ɗan uwan nasu tambayar kenan da na ma masanin kundin tsarin mulkin Najeriya barista Gambo gwada suna da hurumi su nemi wannan daman saboda mu tsarin kundin ƙasar nan wato constitution ta ba da wannan daman saboda abubuwa biyu na iya kasancewa na ɗaya yana iya kasancewa an zargi mutum kuma ba a bi doka yadda ya kamata ba sannan aka kuskure sannan kuma a'a yana iya kasancewa e an same shi da wannan laifin amma wasu dama sun zo wanda zai sa a yafe masa wannan laifin da ya yi ta kowane hanya mutum na da hurumi ya nemi yi irin wannan alfarman daga gwamnati so abin da suka yi ina ganin yana kan ka'ida ko a baya ma dai madugun yan tawayen biafra Kwanal Odimegu ojoko ya samu afuwar gwamnatin Najeriya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. yanzu haka dai a senegal an zargi madugun 'yan adawa usman sonko da yin fyaɗe da hakan ya haddasa zanga-zanga a ƙasar masu sharhi na nuna hakan ya zama jiki a ƙasashe da faransa ta yi wa mulkin mallaka inda hukumomi ke dirar mikiya kan 'yan adawa ga ra'ayin tsohon ministan wajen jamhuriyar nijar ibrahim yakuba a zantawarsa da suleiman muni barma abin da yake wakana a senegal kama fuskoki ne masu muni na demokrasiya inda shugabanni idan sun sami iko guru burinsu shine ko ta wani fanni su narki 'yan adawa don su samu hanya daga su sai su kadai zuwa neman iko kuma zuwa rike iko shine ya faru tunda kana gani ai a can kasar su duk wanda ka sani mai magana ko mai daga murya an takure shi an tsarme shi ko an jefa shi gidan kaso yannan shi kuma ya zama shi kadai ne ya kingi a can a kwanakin baya mai magana bisa kan adawa shine ake unhwani wani bi ta hanyar shari'a don amma mutane wulakanci ko kuma a hudda su daga cikin shari'a mu ra'ayin mu shine mun ba shari'a mahimmanci amma in shari'a gaskiya ce amma in ka gani kasashen mu afirka daga nan niger da senegal da mali duk wanda ka sani iyaka kasashen mu waɗanga ana yawancin lokaci unhwani da shari'a ne don a yi maganin matsalolin siyasa da suka samu masu jagoranci idan na fahimce ka makarkashiyar siyasa ce shari'a za ta bada mu ya faru amma dai duk wanda yake dibin siyasar senegal 'yan ƙasar senegal gaba ɗaya suna tsammanin kamar makarkashiya ce ai na farko shine da a bari shari'a ta yi gaskiya to amma idan lokacin da ka gani shari'a ba ta kama kowa sai dan adawa shari'a ba ta rike kowa sai dan adawa ba ta wulakanta wani sai dan adawa to sai kai shakku sai kai tsoranta mu muna cikin masu shakkun irin wannan shari'a saboda ai da shi sonkon da wasu abu kama hada wasu jam'iyyoyi na kasar shi nan da shekara guda sai da muka hudo takarda shine mu hana ayi unhwani da shari'a dan a wulakanta ko ko dan a hana yan adawa su yi abin da ya kamata kenan abin da ya kamata a ce shari'a ce za za ta ga yin gaskiya kasashe irin namu yawancin lokaci ana unhwani da shari'a ne don a 'yan siyasa hukunci shi ko shugabannin kasashen na namu suna so ba su so 'yan afirka sun waye ba ta hanyar da za ka bi yanzu ka ce ka kwace ma mutane iko ko ka danne musu hakkin su kawai dan dai ka ba su tsoro ka masu kaje wasu gidan kasu da yake ka san shi abokinka ne ka san manufofinsa akan harkar siyasa ya kake ganin wani abin da ya faru da shi zai iya canza ra'ayi don wanga a hurgade shi bisa kan shari'a ga shine na wajen uku wanda a ce yayi kaza ko ko yayi wani kazahi ko ko ana mishi ma wani kazahi ko kuma wani lokaci ma an ce an bashi cin hanci ko kuma ba a san inda kuɗin shi suka hoto ba abubuwa jere-jere da ni tunda na san shi na san guda uku ko guda hudu wanda ya huskanci inda ake so ayi yi unhwani da shari'a dan a tauye shi. Kar a shafa murya Amurka ake sauraro daga Abuja ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon mace za mu yi duba a game da ranar mata ta duniya. Wacce Majalisar Ɗinkin Duniya take ke ranar takwas ga watan Maris domin karrama nasarorin mata a fannoni daban-daban a duniya. uwar kungiyar marubuta ta najeriya ana ta yi taro domin karrama mata a fannin adabi da shugabanci kamar yadda taken ranar ta bana ya kasance mata a madafan iko domin samar da daidaito a duniya a wannan lokaci na annobar covid-19 malama ladi bala ita ce shugabar uwar kungiyar mata 'yan jarida ta najeriya wannan rana da aka keɓe don mata babban rana ce rana ce wanda duk mata duniya gaba daya ya kamata a yabe su da duk kokarin da suke yi don a samu ci gaba a rayuwa gaba daya musamman na shekara na ana duba yadda shugabanci mata yake sanadin za ba kowa sa daidai a gudana da ayyukan eh, eh, yau da kullum kuma rana ce wanda muna ƙara murya mu ɗauka kan matan da suna shugabanci a fanni daban-daban a muna da mata da da saman su Okonjo Wela wannan shine wanda duk dukkanmu muna muna afariya da shi a nata bangaren kuwa yar majalisar wakilan najeriya kuma shugabar mata 'yan majalisar kungiyar kasashen afirka Rainan ingila honorable dr zainab gimba ta yi bayani a game da azamar da suke yi a majalisar tarayyar najeriya domin samar da dokokin da za su taimaka a matsayinki na mace kamar wasu irin hoɓasa kike gani ya kamata 'yan uwanki da kuke can ya kamata ku domin tabbatar da cewa an samu dokoki da za su taimaka dakile irin waɗannan matsaloli da kuma taimakawa wasu matan na baya domin ganin cewa an ɗaɗɗako su kuma sun kai inda ake so a kamata. Idan kika duba maganar fyaɗe kwanakin baya da wani abin yayi yawa za ki ga cewa an yi ta maganganu da yawa a nan majalisa sannan kuma su ma ba ma wai matan ba ma kawai wanda muke tare da su har mazan ma su ma abin ya dame su saboda kowane namiji ma amma shi ma dai eh, ta yi zama ai kanwar wani ne ko kuma uwar wani ne ko kuma yar wani ne so abin ba wai ya shafi mata kawai bane kuma sannan kuma abin da nake so ki duba shine wannan mata mu da muke cewa choose to challenge a'a ana neman kaza ana neman ka ba fa wai muna so mu canza al'ada bane ba kuma muna so mu zamanto ba bane a'a ana so ne mata su samu 'yancin da kai ma din namijin za ka samu kwanciyar hankali idan kana tare da ita musamman a ce matarka ta yi karatu kuma tana iya sarrafa abubuwa da yawa cikin gida ai ta fi wanda ba ba wanda kai din ma sai ka zauna ka koyi da ita to da kuma iko adana ma cikin gidan da wanda ta yi karatu da wanda ba ba na gada bane musamman ma yau wannan taro da aka yi ba ma na mata bane na masu rubutu ko marubuta idan kika duba tarihi ya nuna cewa an yi mata wanda suka kece wannan matsayi a da sannan kuma Allah yana dawa da lokaci yanzu din dama ai an yi mata an yi su queen Amina Zanzo a da din ma wanda ba mu sani ba a cikin ko da a cikin Qur'ani ai kin ji labarin su Bilkisu wanda zaki ga kuma ma a contemporary wanda mu ma da girman mu gan su akwai su Margaret Thatcher da sauransu to yanzu kuma sai Allah ya dauko wani lokaci ne wanda ya nuna kwazon mata kaman ana rewarding hard work na mata ne saboda duniya ta nuna cewa mata su ne da dai za a yi kamar jigon tafiyar rayuwa da su bayan nan kuma na samu zantawa da wata mai baiwa gwamnan jihar yobe shawara akan harkokin shari'a kuma shugabar fida wato kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Yobe ta farko barista aisha godowali da kuma zababbiyar shugabar karamar hukuma ta farko a jihar yobe hajiya halima kyari joda waɗanda suka bayyana irin gwagwarmayar da suka yi a wurin aikinsu da kuma irin ƙalubalolin da suka fuskanta dogon wanda aka ce yayi kai matsayin permanent secretary lallai kan ba karamin gwagwarmaya yi a wannan fanni ba za mu so kiɗan ba mu takaitaccen tarihi. Na fara kariya dina from the judiciary sai na koma ministry of justice i rose from state council to director the ministry of justice some permanent secretary za a iya kai ka ko'ina. na zauna a women affairs A Spamsec na je ni civil service commission a Spamsec. na zauna a uh, animal and fisheries a Spamsec. and then na sake komawa women affairs I started the Women Affairs. I retired the uh, Women Affairs. wani bambanci ne? Eh gaskiya. Duk dai fannin da na zauna inda hankali na ya fi ɗauka na fi jin daɗin aiki na shine gaskiya ma'aikatan mata ɗin na women affairs saboda ministry ɗin tana dealing da mata da yara in fact a yobe ma aka zo aka raba mu women affairs ya zama na daban sai social development su kuma bangaren su daban my first tenure lokacin it was merged ministry of women affairs and social development so lokacin da na dawo the second time kuma it was just ministry of women affairs we concentrate concentrated on mata da yara abin da ya sa a lokacin kenan na yi kokari muka da fida shine international federation of women lawyers da ba mu da branch a yobe a national level da suka yi mun magana sai na ce a ah, ai ya kamata mm. because fida din mu ma tallafi ne muke bawa mata da yara mata sai na ga a lot of issues da ina ma'aikatan kuma being a lawyer sai na ga kaman mata are most vulnerable da su yara ba su da taimako ba su san right ɗinsu ba wani lokaci ko suna da damuwa ba su iya kai ƙara kotu ko wani abu ba eh because ba su da kuɗin da za su ɗau lauyoyi so sai lokacin ma while ina ministry of women affairs ɗin sai muka farfado da fida yawanci kin san ma'aikatan mu ɗin muna samun uh, issues na mata complaints da su me me hakan nan so on government side aka ba da support ɗin da za a iya ba bayarwa mu kuma sai mu bi musu su on feeder side sai zamana muka fara were given free legal services sai sun san ma me feeder din kafin ma su san me ake so sai da muka bi muka yi sensitizing mata muka shishiga local governments da yake muna da lawyoyi ba laifi komin mm-hmm. uh, chapter mu bai zama wani mana matsala ba ne da only kawai challenge da muka samu shine yawanci mu ma'aikatan gwamnati ne to hajji halima kin kasance ɗaya daga cikin mata a jihar yobe da ake magana akan irin gwagwarmayar da suka yi to a gaskiya ni da farko ni ma'aikaciyar gwamnati ce amma a cikin aikin gwamnatin da nake yi muka taru muka ga kamar ana dan nemi mata a ministry din da muke muna ministry of agriculture da colleagues dinmu da senior officers dinmu a lokacin muka yi shawaran cewa bari mu yi kungiya sai muka kafa kungiya association of women in agriculture mu ma duk abin da ya taso kamar kamar ana so a yi marginalizing ɗin mu sai mu bullo ta nan kuma Allah ya taimake mu a lokacin mulkin soja ne lokacin ana tsohuwar jihar Borno shi gwamna ɗin kanal Abdulwan Muhammad sai fikin interest da ya gan mu mun fara yaya ta kanmu a gidan rediyo da talabijin shikenan ya neme mu a wannan lokacin ya kawo kuɗi ya ce to mu buɗe asusun mu je mu dinga ranar ɗin ƙungiyar nan kuma mu dinga taimakawa mata kenan sai muka samu yan uba counterparts sun mu maza sai suka nuna su kawai maimakon su supporting ɗin mu sai suka yi kishin wannan ya za a yi har gwamna ma ya san da to a hakan nan har aka samu muka je muka samu fili a numarte muka buɗe dai da yake duk kowa da abin da ya karanta a wannan lokacin muka je aka ba mu masu guest house a gurin kai komai muka jajirce to duk abin da ake yi za mu je sai aka zo kuma aka raba jihohi da muka dawo nan muka ci gaba kamar ni kamar ita sai muka shiga siyasa muka ga wannan kamar mun takaita abin da muke so mu cimmawa ba za mu iya ricin din mata din nan ba in ba mu shiga abin da ake ciki ba to anan ne fa kalubale sosai ya fara daga nan ana siyasa ina ganin yadda ake yi rana ɗaya sai na tafi ward dina sai na tafi nima na je na rajista na fara siyasa ina service daga nan sai na yi withdrawal of service an na zo na tsaya takarar majalisa domin mu shida ne biyar maza ne kaɗai mace a tsakanin su. na samu karɓuwa a gurin grassroot amma a lokacin shugabanninmu a sama wanda stakeholders da suka shafi local government dina guda ɗaya daga cikinsu sai ya dawo kan shi wani tunanin da ba shi ne ba. To mai sauraro, a nan za mu yi sallama a yau sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa ya ba mu iko mu ɗora daga inda muka tsaya. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma waɗanda kuka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake fatar wani lafiya. Domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. don duba tarihin yadda yankin yake a can mutum ya taso tun daga sokoto ya shiga borno ko daga ilori ya yi sayo lami lafiya allah ya kadarci idan cewa ni barawo ne mun yi abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne allah ya kawo shirya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni nasiru adamu el hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance kasance da muryar Amurka majiya Kwakwara ta sayi har labaru. zumunta ta mutu sai nishaɗi Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridar mutation da farkon labarin ta ke da cewar babban limamin cocin katolika na birnin duwala monsignor kilida ya ce yana gayyatan kowa da kowa domin karbar maganin corona kasancewar irin yadda wannan cutar ta sake komowa a faɗin duniya monsignor din ya ce za a karbi wannan maganin ne a cocin sa da ke birnin cinikayyar kasar duwala kuma zai bayar da maganin ne ba tare da biyan ko sisin kobo ba sai kuma jaridar informatin ta ce 'yan gudun hijiran ƙasar tarayyar najeriya su guda ɗari biyar yanzu haka da waɗanda yakin boko haram ya raba su da kasar su ta aihuwa kuma suka samu mafaka a kasar jamhuriyar kamaru musamman ma a jihar arewa mai nisa a sansanin 'yan gudun hijira na tsaunin minawawo yau sama da shekaru goma kenan suke durkushe a wannan wajen sun koma ƙasar tarayyar najeriya hakan ya biyo bayan ziyarar da gwamnan jihar borno shugaban kasar ta tarayyar najeriya injiniya Baba Gana umar zulum ya kawo musu a jihar arewa mai nisan kasar kamaru sai kuma jaridar the guardian post ta hango mana yanda ya zaka wata matashiya a shekaru goma sha takwas da kware a wajen gina manyan gidaje na laka a jihar arewa maso yammacin kasar jamhuriyar kamaru da ake fama da yan tsageru masu dauke da bindigogi za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da ta ta ba wa kungiyoyin mata ne na kasar kamaru wajen amsa kiran da gwamnati ta yi musu domin hana gudanar da gangami a yayin da suke gudanar da kansu na ranar mata wani majalisar ɗinkin duniya ta ware musu na musamman hakan ya biyo baya ne yadda cutar nan ta covid-19 ta sake kwararowa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru Lokaci ya yi na sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi matakar damuwa da kama shugaban 'yan adawa Nika Miliya da wasu sauran mambobin 'yan adawa a kasar jojiya Kame Nika Miliya shugaban jam'iyyar United National Movement ya janyo dubban masu zanga-zanga sun fantsama kan titunan Tbilisi babban birnin kasar. suna neman a sake shi lamarin da ya janyo rarrabuwar kawuna tsakanin 'ya'yan jam'iyya mai mulki. Firaministan a Gahira ya yi murabus a kwanan nan yayin wata muhawara a cikin gwamnati kan tilasta aiwatar da sammacin kama miliya. Ana zarginsa da karya ka'idojin da aka shata masa na belinsa kan shari'ar da ake tuhumarsa. Karar da shi da kungiyoyi masu zaman kansu suke ikirarin bita da kullin siyasa ce. Akwai rahotanni da ke cewa an kama wasu mutum ashirin a shatkwatar jam'iyyar. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Need Price a cikin wata sanarwa ya ce kalaman batanci da nuna karfi ba su ne mafita ba ga bambance-bambancen siyasa a Jojiya. Ofishin jagadancin Amurka da ke Jojiya ya yi gargadin cewa kaman siyasa a Jojiya ya mayar da ƙasar baya kan ƙoƙarinta na zama daram akan turbar dimokuraɗiyya a dangin ƙasashen nahiyar Turai da ƙetaren tekun Atlantika da ake kira Euro Atlantic. mai magana da yawon hukumar tarayyar turai peter stano ya buƙaci dukan bangarorin da ke jojiya da su nuna halin dattako domin kauce rura wutar rikicin ƙasar da cimma muradun jojiya da al'umarta yanayin siyasar jojiya ya yi tsami yayin da ake zargin tafka magudi a zaben majalisar dokokin ƙasar da aka yi a watan oktoba jam'iyyar jojiya dream wacce ta mulki ƙasar jojiya na tsohon shekaru takwas da suka gabata ta yi ikirarin ta samu kaso mafi tsoka da kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada amma jami'in adawa sun ki amincewa da sakamakon zaben suna masu cewa an sauya akalar gidayar jami'in georgia dream da united national movement duka suna da kafofin inganta hudda da suke da tushe karkashin kasashen yammacin turai da ke inganta kyakkyawar dangantaka da kasancewa memba kungiyar tsaro ta nato da kungiyar tarayyar turai muna kira ga dukkan bangarorin biyu da su guji ayyukan da ka iya dagula lamura kuma su shiga tattaunawa da zuciya mai kyau don warware rikicin siyasar yanzu da ke faruwa a Georgia. ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Price. Amurka a shirye take don taimakawa mulkin demokuraɗiyya da ci gaban ƙasar Georgia. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Matasa a duniyar gizo. yawo suke tamkar a cikin hazo. su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki. Ka wayannan da suka gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba a taɓa samu wasu mutane da aka yi a wannan dama ba. To amma idan ka ɗauki nan ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya ka tare da kana sanin ne amfanin wannan abin zuwa gare ka ba. To lallai ka kana saurayi amma baka zauna cikin zamanin ka ba. Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage din shi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka mu saboda business ina bani da shago. So social media dai nan ne shago na nake zuwa in saka duka ga hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba na gizo ni da ban sani zan yi business ba ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni shamsiya hamza ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen hausa na muryar amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda za ka iya mai da ita a takwamanin Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.